Ƙwararru da manyan daraktocin Majalisar Dokokin ta Kano ne suka gabatar da makala daban-daban ga sabbin 'yan majalisar game da al'amura da dama da suka shafi aikin majalisa. Alhaji Lawan Badamasi da ke zaman tsohon akawun Majalisar Dokokin ta Kano shi ne kwanzalta da ya jagoranci aikin nusar da sabbin 'yan majalisar. Mun yi haka ne domin mu shiryar da su na yadda duk ranar da aka zo za a zauna su san yadda za a yi zaɓe eh, na shugabannin majalisa ma'ana kakakin majalisa da mataimakinsa ba tare da matsala ba wannan tsarin zaman shi a koya musu da kuma yadda kowa da kowa zai zo da tsarin da zai zo da irin tsarin shiga da kuma yadda kowa zai zo cikin mutunci ya zo domin a zaɓi shugabanci kafin a shiga sauran bangaren yayin da wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin ta kano suka yi kome zuwa zauren majalisar wasu daga cikin wakilan kuwa sabbin zuwa ne honorable abdullahi ya tsamiyar kara dan jam'iyyar apc sabon wakili ne daga mazaɓar gezawa mun koya mun kuma gamsu da abin da aka gaya mana alhamdulillah al'amarin ba karamin aiki ba ne da yake gabanmu saboda bukatocin al'ummar mu mu insha Allah su muka saka a gaban mu musu muke da buri mu ga cewar mun shigo wannan zaure za mu bakin kokarin mu wajen kwakulowa da zakulo ayyukan raya kasa da suke bukata al'umma mu suke bukata insha Allah ga alama dai wakilai 'ya'yan jam'iyyar NNPP da ta kafa gwamnati a jihar Kano na murna da komanda suka yi wa majalisar saboda a cewarsu yanzu dama ta samu kamar yadda honorable lawal hussaini na jam'iyyar nnpp daga maza da alake faɗi gaskiya dama ta tabba da gudunmawa a majalisa ta faɗaɗa domin yanzu ina cikin jam'iyyar da take da mulki jam'iyya mai rinjaye a majalisa wannan zai ba dama ta kai tsaye gabatar da manufofi da aƙidu da irin tsarin da jam'iyya ta take son ta yi mulki saɓanin da a cikin marasa rinjaye nake dole suna gudanar da tsarin mulkin su ne da gwamnatin su bisa ra'ayoyi da irin akidun su koda sun saba da nawa domin zaka tashi kai ta muhaurorin ka a cikin majalisa an fi ka yawa an fi ka namba kowace jam'iyya kuma tana zuwa da manufofinta da abin da take niyyayi mu niyyar mu ta saba da niyyar su sai dai honorable Musa alkaci ko na jam'iyyar APC wadda yayi wa majalisar kome karo na uku ya ce komawarsa bangaren hamayya bai karya masa lago ba ba zai karya gwan matsayina a majalisa ba ba zai fitar da ni daga majalisa ba ina wakili babu abin da zai sa wani abu ya karya min gaba na shawar ba zan yi amfani da damar da Allah ya bani faɗa abin da yake na wakilci ba ina ganin ba zan yi wannan ba da izinin Allah Middan abu ya zo ba a doron tsari ba za a yi masa hamayya domin za a faɗi dalilai waɗanda suke a bayanin da mutum zai yi shine dalilansa kuma ba shi yake nuna adawa ba zauren na doka ne bayanan da za a yi doka za su sama. duk wannan abu ne an shi ne muhawarar da ake magana ita ce ki a majalisa. Hakan dai na alamta yiwuwar faruwar zazzafar muhawara a zauren majalisar dokokin ta Kano bayan kaddamar da ita a makon gobe. Duk da cewa daga cikin mambobi arba'in na majalisar jam'iyyar NNPP da ta kafa gwamnati a jihar ta Kano na da wakilai ashirin da uku yayin da APC ke da wakilai goma sha bakwai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano. Nigeria.